Albishiranka. Goro. Mun tsallake rijiya na baya. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki domin ina cikin zulumi. Na kasa zaune na kasa tsaye. A tsoron kiran ki nake yi wallahi saboda kaddabin mu ta cika. Gaskiya na gode wa Allah. Ko da ka kira na sa wayata a flight ne. Saboda duk wanda ya kira ya ji ta a matsayin a ƙarshe. Saboda tsarinmu a yadda yake na bar wayata a gida. Allah kuwa yanzu ma ji nake? da a ce kana da layar bata to da fada ta za ka kwana gaskiya na ji daɗi daman garin daɗi na nesa kar ka damu ka bi ni bashi